bayanan da ake fitowa daga sassa daban-daban na arewacin najeriya na nuni a kan cewa har yanzu 'yan fashin daji na cin karensu babu babbaka a wasu yankunan kasar har wasu jama'a na kallon cewa gwamnatin kasar ta fi fifita lamarin siyasa bisa ga tsaron rayukan jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro musamman duba da tanadin tsaro da aka yi wa zaben jihar anambra da aka gudanar a ƙarshen mako ɗaya daga cikin wakilan jama'ar gabascin sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yankin da ke fama da matsalolin rashin tsaro sa'idu ibrahim neno na cikin masu wannan ra'ayin ni na zo enugu na gani da idanuna ni dan majalisa ni nan tun daga abaraka in ka shiga onace hebrish in ka je cikin garin oka sojojin da anan sun yi dubu goma to akan zaɓe na mutum guda an haɗa sojoji sun yi dubu talatin amma mu nan da in mun ka ce a taimaka mana da jami'an tsaro sai a ce babu to mu muna kira ga gwamnati ta ɗauki mataki an ka zaɓe a nan bara to ta ɗauki wannan mataki a zauna lahiya a sabon birni da isa da raɓa da gwaranyo. ko a makon nan baya 'yan fashin daji sun kakaba wasu al'ummomi haraji duk da yake rundunar 'yan sandan kasar ta musanta wannan zancen abinda wasu ke ganin da an samar da isassun jami'an tsaro a yankunan da hakan bai faru ba. jami'an tsaron da aka kashe a ƙauyen gangara babu jami'an da an kai sannan waɗanda aka koro daga dama ba wanda ya koma waɗanda aka koro daga gatawa ba ɗan sandan da ya koma waɗanda aka koro daga lalle babu wanda ya koma a cikin garin sabon birnin hedekwata nan na adda mota biyu ta sojoji da mota ɗaya ta 'yan sanda wannan yanayin da abubuwan da ke ci gaba da faruwa ta haifar da fargaba a kan ganin akwai yiwuwar 'yan fashin daji su iya karɓe iko da wasu garuruwa a cewar tsohon shugaban karamar hukumulkin sabon birni Idris Muhammad Gobir. District na Gatawa Sofa yanzu abinda sun ka bada miliyan talatin da bakwai. Sannan kuma yanzu akwai garuruwa guda tamanin da biyar da an ka azama kuɗi naira dubu ɗari uku su ko abinda kuɗin su an ka ce a hada a bada miliyan ashirin da biyar da dubu ɗari biyar. Sannan garin gangara kuma an ka kira su duk 'yan gangara an kira su satura an ka zamana da su. da ainihin shugabannin bandits din bayan an kare ana musu kuɗi an kana musu kuma ka'ida cewa su sani ba a son a ga cewa mutum ya shiga magana banga ba a son a ga dan sanda ba a son a ga sojan na wuri sannan ɗaya daga cikin bandits ɗin nan kuma su zaɓi gudanar zama wakili wannan gari wanda zai kula da wannan yanki gaba ɗaya su sun kada dasan dan kwaro shi ka kula yanzu da gangara dan kwaro shi a rike da wannan wuri shi a matsayin hakimi kuma bayan haka nan kuma ya je ran alhamis garin ya ce a zo a bude to masallatai su bar zuwa wani gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah da bude kasuwa ya ce a zo a bude kasuwa ran talata mai zuwa so kaga yan kaddiba to waye nan shugabannin wani ba su ba to sai dai na nemi jin ta bakin rundunar yan sanda akan wannan batun kuma kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ya bayyana min cewa. Bari zan bincika ji bari mu tattauna da DPO. Kawo zuwa hada wannan rahoton da ba samu jin koya bincika ba abin gaskiya ne ko aka san haka. matsalolin rashin tsaro dai a iya cewa sun gagari magani a arewacin najeriya duk da yake mahukunta na iya kokarin su ganin cewa an shawo kan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya